da ɗan gari. Jama'a, Assalamu alaikum, bar kama da sake saduwa a wannan shiri na da ɗan gari. shiri na haɗin gwiwa a tsakanin tashar gidan rediyon Prestige FM a birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger da kuma sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To shirin na wannan mako ya leƙa a garin Kambi ko kuma sabuwar Oloru ta ƙaramar hukumar Moro a jihar Kwaran Najeriya, garin da kwata-kwata shekarunsa ashirin da bakwai a duniya. To za ku ji dalilin da yasa wannan gari ya shahara, kuma mun samu sa'ar zantawa da sarkin wannan gari. Sunana da aka fi sani Muhammadu Da'ango amma asalin sunana Muhammadu Ma'azu ni ne sarkin Hausawa na nan garin Sabo Uluru. A takaice ba mu tarihin shi wannan gari. Tarihin wannan gari kamar yadda muka same shi tabbas da tsoho uluru ake sai hausawa suka yi kokari cewa suna son a ba su tasu area wanda su buɗa wani gari nasu na musamman shine suka zo wajen ala angwa a wannan lokacin magaji ne su shi adda wannan kasar hmm. suka roƙe shi ya ce zai ba su sai aka ce to a ta wajen mai martaba sarki ilori a je wajen balugun balugun ya jagoranci zuwa gidan sarkin ilori aka tabbatar su taho a gwada musu aka zo na aka ɗiba musu aka su gwada inda suke so hmm. sai suka gwada da suka gwada kuma aka zaka aka ce an basu to shine aka taso daga tsohon uluru aka dawo nan to yanzu gashi Allah ɗaukaka garin na'am to gashi kamar naji kamar suna biyu ke da garin nan a ce kan bi a ce Sabo Uluru yaya lamarin yake ita Uluru tsohuwa ga ta can gaban mu hmm. garin can eh. shine asalin uluru to nan ko kambi garin hausawa kenan a maganan yarbanci to shine aka ce mata sabo a kambi garin hausawa to yanzu garin nan ya kai kamar shekaru nawa da kafuwa eh insha Allah zai kai shekara 27 zuwa da takwas da kafuwar shi na'am to tunda aka kafa shi zuwa yanzu kamar sarki nawa ne aka yi a wannan gari an yi sarkin hausa alhaji idi amma ba an naɗo shi masarautar sarkin ilori ba shi nan magajin da ya ba da wannan ƙasar shi ne ya naɗa shi aka yi shugaban balugun da aka dakatar da shi aka ba wani muhammadu mai laida riƙon ƙwarya har yi wasu shekaru shi ma lokaci ya aka yi zaɓen sarauta shi ne da ni ne na farko wanda sarkin ilori ya naɗa a nan ga zama sarki yanzu kai ne sarki na biyu kenan a takaice koko na farko na uku eh, yanzu kai ka shekara kamar nawa kana sarauta a wannan gari yanzu ina shigo shekara tara da jagorancin wannan gari insha Allah to wannan gari dai ga nan dai tubarkalla ya cika ya batse kuma gari ne a hausance a iya cewa na 'yan duniya yaya kake fama da shugabanci a wannan gari yadda nake fama da shugabanci alhamdulillah na gode ma Allah kai ma ka ganin ma idonka ka isko da nake katakire da al'umma saboda site talatin nan 36 babu ɗan da babu a garin nan kowane akwai sha'ana kuma wanda aikin gwamnati ya kawo ba wanda ya to kuma karantarwa kowa ya katalo ya zaka nan ya zauna to na kafa dokoki waɗanda za su taimaka min da zaman lafiya a gari kuma shugabannin ƙasar nan sun goya min baya ta haka muka yi nasara nake samun zaman lafiya duk abin da ke kawo fitina mun dalike shi mun ce ba masu shi irin a yi aure a ce za a yi dj dj nan bala'i ne za a sa tv bakin titi yaran gari ba su karatu suna wurin 'yan tutu suna wurin masu shayi suna kallon tv ba ruwansu da karatu sai na ce to a kwashi askin banza na ce ba kwabo da mashi wurin ɗaurin aure ana dattawa wulakanci ana watsa musu ƙasa ne ce babu ba a kuma shaye-shaye cikin garin nan wato a takaice da duk wata badala a haramta ta ana. duk abin da muka san ya saba ma shari'a to wallahi in ka gani sai dai abin da ya fi karfi na ba tare da amincewa ta ba ko yadda ta da ni da kwamiti nawa ba za mu taɓa yadda ba amma na ga kaman wani bangare za ga irin ƙananan yara haka 'yan mata hausawa kaman suna zaman kansu ka san da wayannan mutane da ke zaune a wannan gaskiya ne na sani ka san komai da Sana za a ci nasara wannan bangare hmm. mun same shi a haka kuma muna nan muna iya kokarin mu akan mu ci nasara a wajen eh, don da abin da ke faruwa tun yanzu babu shi don da za ka isko su kasu nan birta ana shaye-shaye wani ma sai an talla-talla a ɗauka hmm. tun da ka tonan kaga wanda ka ga yana tangadi yana yawo zakkuwa ka garanga kaga babu mm. to mun hana amma da su wayannan kananan yara yan mata da ke zaman kansu kana ganawa da su ko kuma wani muna kiran su mitin ina tabbatar musu su ji tsoron Allah sannan na gaya mu akwai gidan durama shi wannan gidan durama ina gaya musu duk yariyar da ta kai ba ta haura ma shekara ashirin da biyar ba na ganta wurin mai gidan durama nan na sha yansa a musu kaba su kashi kuma ba yan sanda su mun mun kama yarinya muna ɗaukar ta mu sa wanda ya ɗauko ta ya biya kuɗin mota a kai ta har garin su mun sa an kai yarinya da na hamadu maiduguri mun sa an kai yarinya kano Hassan fara da katsina to eh, sarki wannan gari na sabon olori ko kuma kambi ah, ka taɓa wani shiri na musamman ganin wa'annan yara sun yi ɗaukar hankali ga su mata 'yan mata ga su sun baro uwayensu akwai wani shiri da kake ganin za ka yi nan gaba ko can arewa manyan arewa da sauransu domin ganin a takaita wannan abu domin wani abu yana da matukar tayar da hankali idan ka duba sosai to ai babu inda muka samu matsala sai can arewa shugabanni da iyaye na arewa su na jamuna duk wannan fitinar ta sami najeriya saboda ko oho da harkar talaka ko ya yi ko kai ko ya zanna kirki ko ya zanna kwarai ba ruwansu ya'yansu ka sani da arewa ta taimaka mana kamar yadda muke muka riƙe nan hmm. wallahi da ba za a samu haka ba kana ganin nan bani da wani ga doka ga wanda duk ya saba ma doka dan hmm. da na yawa da ciki na wallahi na yi amai bulala gaban jama'a cikin wadawa na wallahi an wa wasu bulala nan da suka yi abin da ya kamata ya musu bulala mm. bulalan nan muna yin ta domin ya zai izina ga al'umma mm. ko da ba wata bulala ba ce amma tana bata suna kuma tana jawo jin tsoro ga mai aikata laifi a ce gaci an kwanta sigirin da mai bulala mm. kana shiga gari ya raka kama nuni in ai ma da ita da sunan sata a ce barawo ne gidan sarki ya mai bulala in lalata kai da yari a ce ai shi na da ya gidan wani koyi da wance ga na ai mai bulala gidan sarki ma eh, mata aure ne kazalika su waɗannan su ne na adda bulala a wuri na to sarki shi wannan gari yanzu wace irin nasara da a ce an samu dan gashi nan tubarkalla ya cika ya batse ai nasarorin ka ce a zaman lafiyan nan da dokokin nan su ne nasarorin da muka samu. To ko ne bukatar mutanen wannan gari wanda ya fi ci masu tuwo a ƙwarya? Muna da bukatoci don gaskiya gwamnatin nan ta yi ko uhu da mu. Kuma aƙalla yau inda za a yi ƙuri'a babu waɗanda ba mu lashewa a garin nan. duk wani wa duk wata lokal gami ba yi mu kuri'a ba saboda dan adam dan da annan in Allah da ƙuri'a sama da dubu goma muna iya haɗa ta garin nan kaga ba mu da ruwa wuta ma dai ni tun da na zo wurin kwana na uku ban ga wuta ba nan tun kamiya a ce maka a yi magana azumi ba mu da wuta ha ila yau ruwa babu asibiti babu makaranta sai fara Allah ya taimaka aka gina mana firamare tun wasu ɗaki biyu da bai kola ta gina mana a garin gana sabu sun da ya gwamna mm. ba a koma kula ba sai nan bara an zaka an gina mana azizuwa to nan ita muka samu to abin damu mu an ki kawo mana mallamai masu jan hausa mun yi mun muna da namu yaran da na karatu da muka ɗauko mallamai a yadda a baka ba gwamnati musu albashi domin su taimaki waɗanda ba su jan hausa an ƙi su wannan abin na bata mai rai to amma kun taba kai kukan ku wurin ita gwamnati ko kuma ran gaske na me suke ce muku to sai su ce mana za su yi za su yi ko a rubuto mu rubuta mu kai takardar ba mu sanin inda aka yi da ita sarki yanzu yawan garin nan misali zai kai yawan mutane kamar nawa wallahi in Allah ya so yanzu garin nan in za a kirga a ce dan adam sama da dubu ashirin za a samu To shirin da ɗan gari dai ya yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumomin jihar Kwara a kan wannan bukata ta mutanen garin na sabuwar oloru ko kuma kambi, amma kuma lamarin bai samu ba, domin kuwa ƙoƙarin samun shugaban ƙaramar hukumar ta Moro ta wayar salula ya ci tura. Jama'a abin da ya sa muke nan a cikin wannan shirin na wannan mako, a madadin hukumar gidan rediyon Prestige FM a birnin Mina. da kuma sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, musamman mai kula da shirin Maryam Dauda. Mustapha Nasiru Batsari da na shirya kuma na gabatar, nake cewa mu zama lafiya.